الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين لا السلام عليكم ورحمة الله a wancan lokaci الله ban manta ba mun tsaya آية aya ta 123 haka ne laita bi kuma wala amaniyi ahlul kitab man ya'mal su'an yudba bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira yau kuma za mu tashi farkon aya ta 124 fadin Allah ta'ala wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min malam sulla a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات و... ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن يعمل من الصالحات وند دي أيكة وانا أبو من الصالحات دقى سكن دنجوجين أيكا نجري هو ما وافق الشرع shine ma wafaka shar'u alaiha shine duk aikin da shari'a ta dace da shi ba a kiran aiki aiki na gari sai ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa mai yin aikin nan min zakarin aw mace ne shi ko namiji kuma halin da ake son yi aikin a ciki wa huwa mu'minun yana mai yin imani da Allah domin duk yadda yi aiki na gari wanda yake na da'a ga Allah amma ya zanto mutum ba mummuni bane to ba za a karba ba duk wanda ya aiki na gari mace ne ko namiji halin kasancewar ta mummuni fa ulaika yadkhuluna aljanna to irin waɗannan yadkhuluna aljanna za su shiga aljanna a ranar tashin kiyama bil bina'i lil fa'il idan ka karanta yadkhuluna ya to mabani lil fa'il kenan wa qur'a lil maf'ul a wata qira'an wannan fi'ilin ya kazanto mabani lil majhul maulaka yudkhuluna al janna irin waɗannan za a shigar da su aljanna idan kace yadkhuluna kuma za su shiga da kansu kenan wala yuzlamuna nasira ba za a zalunce su ba ko da hancin dabino wannan domin kamala na adalcin ubangiji aiki na gari komin kankanta ta Allah baya dore da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tahqiranna min al ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talih karkare na aiki na gari komin kankanta ta ko da ka gamu da dan uwanka musulmi da sakakkiyar fuska aiki ne na gari wanda za a baka lada ko ba ka sani mai yawa kayi mai yawa din ba karfa ba kai dan dangane a karfa yasa ba a rena ba a cewa jiya nayi sai sanin jiya nayi duk lokacin da aka bukaci kai aiki na gari to an so maka alkhairi ne matakar an yi maka tallarsa yi yunkuri ka yi in baka yi ba yi kalma da dada a wajen dan mutum ba wanne ne za a karba to wannan kuma ke nuna wato ainihin cika da batsawar musulunci ne yadda ba a manta da namiji ba haka kuma ba a manta da mace ba min zakarin aw unsa ba bambanci zakarin mace da namiji wajen yin aiki na gari kowa ana bukatar yi kuma kowa yayi yana da lada a wajen Allah an gane ku to sai aya ta gaba ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ومن وكتاو الدين أبنكتا mimman aslama wajhahu lillah fiye da wanda ya mika fuskarsa ga Allah ta'ala abin da ake nufi da mika fuska mika jiki gurgun ga Allah sai da Allah ya da kai jinka sai abin da Allah ya da kai hannunka ba zai taba komai yanzu sai abin da Allah ya da ba. kafarka ba za ta saka ta ji ko ina ba sai inda Allah ya yi izini ba wani kyawun addini a ban kasa sai da wanda ya daina kansa ga Allah sai da Allah ya ga dama ya ba ya da zaɓi ba ya da ina gani ba ruwan shi da mai ake yayi a gari a'a mai Allah ya ce mai manzon sai menene mutane suke so ba ruwan shi da wannan menene mutane suke ke ba ruwan shi a'a mai Allah da manzon suke so to duk wanda ya zama haka ya zama aslama wajhahu lillahi amma ana keɓance fuska da ambato dai fuska ita ce mafi tsadar gaba a jikin dan adam sai a ce wanda ya mika fuska sa amma ana nufin wanda ya mika jiki gaba ɗaya ba fuska ba don fuska a nan ne harshe yake harshe kuma da shi ne ake furta kalmar shahada a shiga musulunci da shi ne ake mummunan kalma ta rashin kuma domin a fita daga musulunci da haka kaga fuska suna da tsada da harshe ne kuma ake karatun qur'ani da harshe ne ake zikiri da harshe ne ake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da harshe ne ake daddadan kalma wal kalimatu wal kalimatu at-tayyibatu sadaqatu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam da haka fuska akwai alkhairi ta karama fuska da yawa sai a ce ita wanda ya mika fuska amana nufin wanda ya mika jiki gaba wa man aslama wajhahu lillahi wane ne wa man ahsanu dinan wane ne mafi mafi kyawun addini a ban kasa mimman aslama wajhahu lillah sama da wanda ya ka fuskar ga Allah ai in kada ya jayu zuwa ga umarnin Allah wa akhlasa amalahu lillah ya tsarkake aikin sa baya idan kowa sai dan Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai ihsani me ake nufi da insani a nan gurin muwahhidun yana mai tauhidi an gane ku wattaba millata ibrahima kuma ya bar addinin annabi ibrahim menene addinin annabi ibrahim al-islam wato musulunci kenan لأن ملة إبراهيم هي ملة الإسلام الدين النبي إبراهيم دين الدين المسلم الله وما جعل عليكم في ja'ala alaikum fi ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النبي ده أنت ملة إبراهيم وأنا لكم الدين المسلم shine addinin dukkan annaba su kai tarayya akai amma ana jinginawa annabi Ibrahim dan a manzannin farko kafin a zo karshen sa annabi Muhammad ba wanda ya kishi falala a wajen Allah shi yasa to da dama ake cewa ku bi addinin annabi Ibrahim ma'ana musulunci hanifan halin kasancewarsa hanif abin da ake nufi da hanif ai ma'ilan alal adiyani kullaha mutumin da yayi wa dukkan wadansu addinai bore ila dinil qayyim ya zuwa ga mikakken addini shine da musulunci واتخذ الله ابراهيم خليلا وبنجي تعالى يا رجاء النبي ابراهيم امتين خليل من الخليل اي صفيا خالف المحبه له خليل واتو ميتا تسير قونا الله kaunar da bai gurɓata ta ba da san wani ya tsarkake ya tace ta ga Allah sai abinda Allah yake so zai yi sai aka ce masa khalil to wannan khalil din ko dai ya zanto fa'ilun bi ma'ana fa'il ko fa'ilun bi ma'ana maf'ul menene bambancin ma'anar da zamu samu idan mun ce khalil ala wazn fa'il bi ma'ana fa'il ko idan mun ce khalil ala wazn fa'il bi ma'ana maf'ul bambancin ma'anar da zamu samu dukkan su tana koma daya idan an ce khalil ma'anar sa shine bi ma'ana fa'il sai da so annabi ibrahim shine yake da kauna ta kololuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko idan an ce khalil bi ma'ana maf'ul sai ya zanto annabi ibrahim shi ne ya dace da kauna mafi tsada irin kaunar da Allah ya taɓe wa wani bawa to babu irin ta annabi ibrahim da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani bawa da Allah zai kaunata ko ya kaunace shi a baya nan ba wanda ya dace da kauna mafi koroluwa irin ta annabi ibrahim da ta me da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dai su biyu din ne su ne khalil da annabi ya ce inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila Allah ya rike ni a matsayin khalil kamar da rike annabi ibrahim a matsayin khalil ma'ana Allah ya rike shi a matsayin habib kamar da rike annabi ibrahim a matsayin habib ma'ana usili ghayatul hubbi kololuwan kauna ba wanda ya dace da wannan sai annabi muhammad da kuma annabi ibrahim alaihi salam wannan idan an ce bi ma'ana maf'ul kenan amma idan bi ma'ana fa'il ne kaunar da ake wa Allah ba wanda ya kaunace shi irin kaunar da Annabi Muhammad yayi irin kaunar da Annabi Ibrahim yayi ta fuskar kaunar Allah ba wanda yake so ta fuskar Allah ya kaunace wani ba wanda ya dace da rabin ko kuma irin su so biyu ina fatan ko ka ga duk ma'anar tana koma ne tana koma ɗaya ne dan muke bi ma'ana fa'il khalil bi ma'ana mutane ma'ana dai ni kauya zuwa ga Allah shine addinin Annabi Ibrahim rikon addinin Annabi Ibrahim shine musulunci rukun musulunci ko shine dukkan abin da ya zo da shi na aqidu na shari'a duk abin da musulunci ya zo da shi karka karka ka dauki wani ka ce ka yadda da shi ka kyale wani bangare ka ce baka yadda da shi za ka ji musulunci ne gaba ɗaya ka tokan ko mutum halin kasancewarsa yana muhsin wato yana muwahhidi wannan abu ya mai a cikin qur'ani wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور kaga an bayyana wannan a can gurin sannan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to shine wata kada Allah Ibrahim salila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin salil malai wa fa'idatu jumla ita wannan jumla ta cewa itta kada Allah Ibrahim salila ta akidu wujudi ittiba'i lillatihi don a karfafa mana wajibcin bin addinin annabi ibrahim li'anna man balaga min az-zulfa inda allah an ittaqadahu khalila kana jadiran bi an tuttaba millatuhu duk wanda ya kai kololuwar matsayi sai da har Allah ya rike shi yasa Allah ce wattakaza Allah Ibrahim khalila dan ya tsare mana sallar a ce addinin su da aka ce mu bi baban za ba dan ga irin matsayin da yake shi wajen Allah sai da sai zanto jumlar ittakaza Allah Ibrahim khalila kamar tana karfafa jumlar ne wata ba millata ibrahima hanifa to ki aya ta gaba ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa gaba daya mulki ne na Allah mulkan wa kalkan wa abida mulkin Allah ne kuma wato ainihin halittarsa ne kuma dukkanin su bayan sa ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita lalle ubangiji ya kasance muhitan mai kewaye bi kulli shay'in da kowane irin abu ilman ta fuskar ilimin sa wa qudratan da kuma qudrarsa babu inda wani abu zai faru wanda Allah bai sani ba babu kuma wani abin da baya shiga karkashin gudanarwar Allah ai lam yuzal mustasfan bidalika ubangiji bai guje ba yana mai tasfantuwa daga mamman ilimi wa man kana kazalika yajibu ta'atuhu wanda yake da wannan sifa to ya wace da kenan yi masa ba'a iz la ya'tadu ila amali al-amili dan ki baya bukatan aikin mai aiki da yake ku yi bauta ba dan amfanin su zai koma gare ki ba a'a dan amfanin ya koma gare ku ku da kuka yi bautar ba wai dan shi ya amfana da abin bane ba saboda wadatar ta ta karfin ya samu ya nemo na ba wurin bayan sa don ki nilin da za ta yi da zai yi an gane ku wa inna ma yu'badu ana bauta ta ma Allah ne bi mu bi fadlihi dan ya bayo mutane lada daga cikin falalarsa ba wai daga cikin ma bautar ta so falalarsa don idan kai aiki daya ba lada sai ake ba ka ba man ja'a bil hasanati falahu ajru amsal wallahi falalati wani ne a gidan duniya zai zo ya lika ma kai masa aiki guda ɗaya ba kai aiki yini ɗaya ba kuɗi yini goma ni ne ma an baka sai kai zanga zanga sai kai rigima kafin ka samu sai ka fata rai sai ranka ya baci sai an ba taurin baci amma ubangiji dai kai dai zai maka zai goma to wannan ba mafi karanci kenan zai iya lika ma sau ɗari bakwai zai iya karawa a kan ɗari bakwai niyyar aiki idan ka yankura a zuci zaka yi aikin alkhairi wani uzuri ya hana ka yin aikin duk da haka sai Allah ya baka lada baya kyale ka haka idan ka yi masu za ka yi aiki na gari ka yi aiki na gari lada goma har yi zuwa ɗari bakwai har yi zuwa sama da ɗari bakwai wanda niyya ce za ta sa a aminta sama da goma kyakkyawan niyya gwargwadon yadda niyya ta zama dan Allah gwargwadon yadda aikin ta ƙara samun matsayi a wajen Allah idan ka yi niyyar aikin alkhairi baka aikata ba Ka ta bala ba inda ko Hassanatani Alila ta. Fai ya rubuta ma Hassana ki kaciya a wajen sa. Amma idan ke niyyar aikin barnafa ba ka aikata kuma a wurin Ita ba sami da. Idan ke niyyar aikata aikin barna guda ɗaya kuma aka aikata sai a rubuta ma min. Barna guda ɗaya ba za a rubuta ma barna guda goma ba. Duk zaune su kaci yar Allah ki. Babu katinsa ba ne ya alamta da bayansa. Sarkin bayi sun jawo sun ta da haka yake ma zalauna hum walakin kanu an kusa mun yazlimun mutane zalin da kawunan su amma ubangiji yadda ya tumbata al'amarin sa wato al'amari ne na rahama ta zanto gaban miya ga kowa da saboda haka ce gare ne komai yake ma'ana baya bukatan aikin mai aiki wa inna ma ubadu da yasi bi fadlihi ana bauta ma Allah dan Allah ya bada lada da falalansa wa tisazuhu li ibrahim khalila da aka ce Allah ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil la lintiyajin lahu ba dan ya bukaci annabi ibrahim din bane ba balli da salatu ibrahim al'amala lahu a'a dan annabi ibrahim ya keɓance aiki don Allah ya yi salatu sai ya dace da ya samu khalilin ba wai dan Allah yana bukatan wani bane ba ya a cikin zarafinsa wa huwa taqibun hasanun ba'da al-amri bi salati al-ibadati lillah wannan wato kawo magana rufe magana ne ke kawo rufe magana bayan an yi umarni da keɓance ibada ga Allah aka sai abota ta masa shi kadai sai kuma aka nuna mallakar sama da kasa nashi ne dan kar a nuna in an yi bautar nan shi zai amfana da bautar a dama kasa da sama dun nashi ne kai dai siyasa kai wannan bautar dan saboda ya ba wani abu daga cikin falalarsa bala yace huna intahar durusu surati nan ne darussan waɗannan sura suka tike wa taslihat ta'qibatu alaiha abinda duk zai biyo baya ciko ne akan darussan da surar ta kunsa wa hiya aktsar suri da batin ita ce surar da tafi kowace surori kawo karshen bayani bayan an kawo hukunce hukunce sai a kawo cikon waɗansu maganganu da za su tsara bayyana waɗancan ababai da su gina a baya limattamalat alaihi min al-ahkam al-ijtima'iyya dan wannan sura ta shafi hukunce hukunce na zaman yau da gobe kamar zaman auratayya kamar harkokin kasuwanci wal adalatul ilahiyya kuma ta shafi hukunce hukunce na adalcin ubangiji bainan nasu tsakanin mutane fa ja'at ba li tawbih asbab tilka al ahkam dan haka duk abin da zai biyo baya zai zo ne don bayyanar da sabubban sun faɗa waɗancan hukunce hukunce aw li tafsili mujmalha ko kuma wani abin da ya gabata a baya a dunkule yanzu sai a faɗe shi a rarrabe wa tamaman lil fa'ida dan cikawa mutane fa'idan da suke bukata fa bada'a bima bada'a bihi fi awwal sura a farkon hukunce hukuncen wannan sura an fara ne da wani abu da ya an al'amarin mata قال لك يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا موجود كده في هذا الكلمه واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان غبا كبيرا haka fara magana akan marayu maza ne da mata sannan aka kawo magana akan mata da wannan aka bude to shi yasa da aka tsare bayanin hukuncin hukuncin kuma za a sake koma ba baya ana dai ƙara daddada abin da ya gabata a baya dan a tunatar da kai a tsara nusar da kai shi ne fa bada ma bada bihi a awwal sura min amrin nisa'i fa qala Allah ce wa yastafuna النساء قل الله يفتح يأتوكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنفقوهن والمسلمين المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ولا تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستبسونك سنة إمك فتوى سنة نيما فتوى أولينك في النساء أتكلم رماتا وميراثهن da rabon gadon mata yaya ya kamata a yi a kyale abun a yadda yake a jahiliya ko ko musulunci ya kawo sabon tsarin sa dan so a jahiliya mace ba ta cin gado suka ce ita mace ba ta daukan makami da je wurin fada ba ta kare iyakar kasa ba ta kare mutuncin kabila ita kwanta lafiya dan me za a ba ta gado saboda haka suka hana wannan idan an zo wajen maza ma man kanana ɗan kanana yara wanda ba su kai balaga ba su ma ba a ba su gado su kuma ayoyin dukkan su nauyin su a wuyan wani sai dai a rabawa manya to sai suke tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam menene hukunci shine Allah ke wa annabi cewa sahabbai sun tambaye shi dangane da hukuncin da ya shafi gadan mata to a can baya an riga mun shin cewa mata ana ba su dan a rusa waccan al'ada ta mutanen jahiliya da ayar na gado do ta sauka kafin a fara da mata sai da aka kafin a fara da mata sai da aka fara da wa da mata yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unsayn ta ku fa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu ta ka fara da mata ma kafin a fara da dan a rusa al'adan mutanen jahiliya shine nan Allah ke tunatar da mu yasdabtunaka fin nisaa suna tambayar ka dangane da abin da ya shafi lamarin wato mata kun ka ce da su Allahu fi fihinna ubangiji yana yi muku fatawa hinna cikin haƙƙin mata da kiyaye haƙƙoƙinsu da ba su gado gwargwadon yadda ayoyin bayan son gabatar wa ma yutla alaikum fil kitabi haka irin abin da aka karanta muku a cikin littafin nan yana ba ku fatawar yadda ya kamata ku zauna da mata ko yadda ya kamata ku mu'amalance su الكتاب أي القرآن أبن دا min انتامك سكم القرآن من آية ميراث نا آية بسكم سيرا بنغادو ويكفيكم أيضا كما أبنجي هنا يمكو فتوادي كما في يتام النساء cikin lamarin mata waɗanda suke marayu allati na tubtuna hunna ma kutiba lahunna irin waɗanda ba fa iya basu abinda shari'a ta wajabta ba su fil mirasu cikin gado ko kuma ya kasance wato cikin lamarin sadaki dan ayar ta ko kane kamar yadda Aisha ta tabbatar a cikin hadisi ga za zamu karanta da can mun karanta shi a baya an Aisha fi qaulihi ta'ala yastabtunaka katin nisa qalat Aisha ce unzilat fil yatimati wannan aya ta sauka cikin lamarin marainiya ta kunu inda rajuli zai kasance an ba ka rukun marainiya ba kuma muharramar ka bace ba ta iya ta ka aure ta a shari'ance an gane ko la'allaha takunu kad sharikatu fi malihi wa huwa wadiha fa yarghabu an yankihaha to wannan baiwar Allah tana da dukiya da mutum ya ga tana da dukiya sai ga yana sha'awar ya aure ta kuma shi ne ta an gane ku fa yarghabu an yakiha ya sai sha'awar ya aure ta wa yakrahu an yuzawwijaha rajulan sai yayi kyafin ya wani ya aure ta shi ya fi shi da kansa ya aure ta dan idan wani ya aure ta sai hu fi malihi bima sharikatu fa ya'dulha wato wancan din zai samu wani abu na dukiyar ta shi ko baya san haka so yake shine zai aure ta sai ya hana wani ya aure ta ya hana ya hana ta aure duk da aka ce hikimar haka in kana da sha'awar ka aure ta din babu laifi a shari'ance amma ya zanto ka ba ta cikakken sadakin da in wani zai zo ba kai ba wannan sadaki ya kuma sai bayar kar ka ce tun da a gida na ta girma ni na kula da ita har sai ilimi ba lalle bane ba sai na ba ta sadakin da ya kamata in nawa ne ba ta in dai har za ka aure ta to ka ba ta cikakken sadakin da ake baiwa mace irin ta mace irin ta ta fuskar kimar da take da ita ta ilimi ko ta fuskar kimar da take da ita ta kiran halitta sai ana kulawa da wannan wajen sadakin ne. to sai ka bayar da cikakken sadaki sai ka kirawo teku a wannan lokacin kai ne bai tarba kai ne mai bayarwa duk wanda ya zo zai sai da ne kawai kai ne alwalinsa kai ne kuma alwalin jama'a na aurawa kai na wanci bisa da sadaki kaza kuma na karba kuma ga sadakin ya halatta haka a shirya abinda aka wajabta maka kai adalci ba dole ne wai sai ka kira wani wani zo ka zama alwalin da zalli ne kuma zan zama alwalin kai na ba idan ka kira kai ne ba ruwa kai ne mai karba ya halatta a cikin to amma saboda irin wannan hali da aka ce ya halatta sai mai tsoron Allah ne zai iya adalci ta fuskar ba ta abin da ya dace dan yanzu shine mai neman abin kuma shine mai bayarwa amma inda wani ne zai nema abin kaga ba zai da a zalunce ta ba to yanzu shine mai nema shine bayarwa kile ya zalunci to sai Allah ya saukar da aya cewa ai adalci cikin lamarin an gane ku kuma yace in kuna jin ba za ku iya adalci ba ku kyale su ku je ku aure waɗansu mata wa in kuntum Allah ta kusa zuwa da dama ma fa balakum min Allah in kuna ganin ba su iya adalci dangane da mare ne ke karkashin ka wajen ba ta sadakin ta wajen ba ta hakkin da bai kamata ku biyo wata to ka kyale ta je ka auro ta waje a wani wuri wanda alwalin ta zai matsa sai kai adalci wannan shi yafi dacewa wato sama da ka zo ka aure wannan ta zalunce ta to shine fa anzalallahu hadhihi al-aya Allah ya saukar da wannan aya yasabtuna ka fil nisa qul Allahu yusikum fi kunna wa ma yutla alaykum fil kitabi haka abinda aka karantar da ku cikin alqur'ani yana ba ku fatawa fi yatama nisa illa fi la tutuna hunna dangane da marayu na mata waɗanda ba ku iya ba su ma ku ci bala hunna abinda ya dace a ba su na sadaki ko da hunna kenan wa targhabuna an tankihu hunna wato kuna kwadayin ku aure su ba tare da kun ba su cikakken sadaki ba ko kuma waɗanda suka ce wa targhabuna kuna kyamar an tanki hunna ko aure su ni da ma mata hinna saboda munin su wa ta'dulu hunna an yatazawwajna sama an su hinna. wato wannan ayar suna iya daukan fassara guda biyu kenan wa targhabuna an tanki hunna yamma a kaddara wa targhabuna fi an tanki hunna ko kuma a kaddara wa targhabuna an an san shi hukunna ma'ana kowanne suna canzawa idan muka ɗauki kadirin farko wa huna fi an san shi hukunna ma'anarsa kuna faɗayin ku aure su su waɗannan marayun da ke karkashin ku don kun ga suna da dukiya don in sun mutu ku ci gado to a irin wannan hali ku ba su cikakken sadakin da ya kamata a ba su sai da inda wani ne ya zo aure kamar dai da bayani gabata kafi na biyu kuma irin al'adar da suke a jahiliya idan mutum na da mace tana karkashin sa marainiya ko har farkon musulunci idan mutum na da mace a karkashin sa marainiya to ga ta mummuna ce ga ta da dukiya da yawa to baya son ya aurar da ita shi kuma baya son ya aure ta sai ya ana ta aure Allah Allah yake ta mutu don ya samu wani abu na gado to shine wa targabuna an an tanki hunna kuna kyamar auren su kuma kun hana wani ya aure su dan saboda kwaɗayin dukiyar su kuma to kowanne kuka yi akwai ka'ida idan kuna kwaɗayin cin gadon su ku hana su aure wannan zalunci ne bai halarta ba ta fuskar shari'a idan kuna kwaɗayin dukiyar su haka kuke son ku aure su to wannan ya halatta ku aure su amma da sharɗin ku tuka musu sadakin da ya kamata a baiwa kwatankwacin irin su kwatankwacin masu kima da daraja irin nan ina fatan kun fahimta kowanne da aka dauka cikin tafsirin malamai sun yi bayani akan ta amma shi malam ya zabi wannan da muka gabatar kenan ko a cewa wa na an tanki hukunna ma'ana an an tanki hukunna kenan lidamamatihin ma saboda munin su wa ta'duluna hunna an yatu an yatazawwajuna kun hana sai yin aure kuma an fi hinna domin kwaɗayin gadan su ma'ana dai yuftikum Allah taf'alu zalika Allah na muku fatawa cewa bai halatta ba a ce ku yi haka wal mustad'afina min al wuldan kuma ubangiji yana yi muku fatawa wal mustad'afina cikin lamarin raunana min alwalidani daga cikin yara an tutuhum huquqahum cewa lalle ku ba su haƙƙin su wannan ya gabata a baya da aka ce idan wato yaro yara da wawaye waɗanda suke ko da manya ne amma ba su da kyakkyawan tasarrufi cikin lamarin dukiya saboda karancin wayensu karancin hankalinsu duk wannan an ce a rike dukiyoyin su kar a bar su wala tutu sufara'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqtu yaro karami wanda bai balaga ba aka mutu aka bar masa dukiya sai aka sa yaron a hannunka to ka rike dukiyarsa da amana idan kana da hali za ka iya siyar da shi kai masa sutura ka biya masa kuɗin makaranta a cikin dukiyarka sadaka to wannan aka fi so kai dukiyarka kuma ka sa ta cikin harkokin kasuwanci duk riba ana ajiye masa har lokacin da zai girma ya balaga ya zama mai hankali sannan a idan ba ka da hali sai kanka to ya halatta hada-hadar da kai ta harkokin dukiya da kasuwancin da kai maka ka ɗauki ladan da ya kamata ka ɗauka sakamakon aikin da kai a cikin harkokin kasuwancin dukiyarka wannan in ka ɗauka babu wannan aya ta ta gabatar da wannan ko da an ce wa man kana ganiyan falyasta'zi wa man kana basiran falyakul bil ma'ruf wanda zai gudanar da dukiyar maraya in wani in moda shi ne kada ya dauki komai ya yi masa wannan hidimar sadaka in ko talaka ne ya dauki ladan aikin sa amma ta hanya sananniya a kariya idan ka dauki ka aka samu riba ta kaza to inda sai ne ta bai wanda ta ga wani aka samu riban nan kaza nawa ne kake jin za ka iya baki kake nawa cikin dari na riba ne za ka baki da kake jin ba tare da ka zalunce ki ba ba tare da ka cutu ba irin abin da kake jin za ka bai wa wani inda kai aka yi wa aikin irin wannan abin za ka dauka cikin dukiyar mara dan kai adalci ina fatan kun fahimta shi ne fal ya kulbil ma'ruf to kun ga wannan duk wato Allah yana kawo wannan dan saboda kare ake dukiyar maraya haka idan mutum baya da wayo sosai da dukiya an bar masa amma bai iya sarrafa ta ba ya da hankali da ka'ida alƙali zai kwace dukiyar sa a rinka sarrafa masa ita a wadannan su rinka sarrafa dukiyar suna kasuwanci da ita ana kawo riba ana ajewa ana daukar hakkin su ana ba su shi kuma ana ciyar da shi ana kukuntar da shi ana ba shi duk abin da ya dace a cikin dukiyarsa har ya samu hankali sannan sai a kirawo shi duk sai a ba su dukiyar to kaga duk waɗannan masu rauni ne alwalidan suna cikin masu rauni wato kuma mazaje ma da suke ba su da hankali duk suna cikin masu rauni to duk Allah ya ba ku fasawar yadda za ku gudanar da lamarin su a ayoyin baya yanzu wannan ayar kawai suna bar suke me ya faru a baya shine wal mustad'afina min alwulidani Allah ya tunatar da ku ya ba ku fatawar yadda ya kamata ku gudanar da almustad'afin ma raunana min alwalidan cikin yara kanana an tutuhum huquqahum ku ba su haƙoƙin wa an takumu lil yatama bil qist kuma ubangiji ya gabatar muku a baya cewa wa an takumu lil sama ku tayi tsaye dangane da lamarin marayu bil wajen yin adal bilmirasi a cikin abin da ya shafi gado wal mahar ko cikin abin da ya shafi sadaki duk ku yi adalci wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima ubangiji ya kasance masani ga wannan abin fa yujazikum bihi kuma zai muku sakamako da shi a gobe kiyama sallallahu وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة إذا أنت موتمت خافت من بعدها نشوزا ta yi tsammanin bijirewa min ba'aliha daga wurin mijinta au iraban ko kuma ita yi tsammanin kawar da kai daga bangaren mijinta idan an samu matar da ta hararo cewa ta fita daga zuciyar mijinta yanzu baya son zama da ita baya kaunarta ma'ana in ma akwai soyayya da yanzu ta tafi baya son ya zauna da ita saboda gashi ya samu wata an gane ko a irin wannan hali fala gunaha alaihi ma babu laifi a kansu tsakanin ta ita da mijin an yi yusliha bainahuma sulha fi sulhu a tsakanin su matakar sulhu fil qasami wajen rabo wan nafaqati da kuma abin da ya shafi ciyarwa bi an tatruka lahu shay'an ta yadda za ta yafe masa wani abu na hakkin ta baqa'i suhba dan saboda zaman su ya ci gaba da wanzuwa fa in radiyat bi zalika in ta yarda da wannan to shikenan sai a ci gaba da zama a haka wa illa in ko ba haka ba fa ana zauji an a haka wajibi ne ga miji ya tuka mata hakkinta au ta ko ya rabu da abinda ake nufi mace ne tana zama da mijinta sai ya auro wata da ya auro wata sai daga ba ɗaya hankalin ya koma kan wata yanzu abin da yake wajibi ga miji ya tsaya tsayin daka ya ga adalci a tsakanin matansa adalci kuma ana yin sadama ta fuska nawa ta fuska guda hudu ciyarwa tayarwa mazauni sai kwana ciyarwa tayarwa tufatarwa da yana shiga karkashin ciyarwa da tayarwa da yana shiga karkashin an fi ko hunna ko an fi ko alaihunna ko da nusa a cikin karshen a cikin wajibi ne yin adalci wajen wannan siyarwa ya kunshi shayarwa da tufatarwa an gane ko matsuguni sannan wurin kwana sannan kuma abin nan wato wannan wajibi ne mutum ya adalci tsakanin matansa da wannan in yana da mata sama da daya to idan mace ta fuskanci mijinta yanzu ya karkata zuwa ga yar uwarta to shi mijin nan abin da yake wajibi shine ya daure da zuciyarsa ya ga cewa duk irin yadda ya so wancan tsayar bai yi zalunci ba wajen ciyarwa ko wajen tufatarwa ko wajen matsuguni ko wajen kwana ma'ana kwanan da ya nan daki shi zai a can irin abincin da ya bai wannan shi zai bai wancan irin wato ainihin sutura da yawa wannan shi zai wa wancan idan zuciyarsa za ta iya jurewa wajen yin wannan to shi kenan sai haka amma idan yana jin zuciyarsa ba za ta iya jurewa ba abin ya yi tsanani ta yadda ba ma zai iya zuwa ɗakin wata ya kwana ba to sai kira wata ya faɗa masa gaskiya ba ni da sha'awar da ɗaki ita kuma da ya ce ce to shikenan in dai haka ne zai ka sallame ne da haka ne ya sallame ka ya ji ta wani wani lokacin da wani ya gaci da riga ya ce ka wannan ta so sai ajiye ba lokacin ba wani ina hukumar shari'a kada zalunci idan kuma ya take a a ni ko ba na san rabuwa da kai to nan sai su sulhu sulhu shi ne tun ke zan raba kwana da ke ba ina ga dama in ji tsaki ina ga dama ne ji raba kwana da to ki ta yarda kai kuma kai yarda ba za ka fike ne ba za ka fito da rike aure na yarda wannan shi ne sulhu shi bukatar ta bata biya ba gaba daya ita ma bukatar ta bata biya ba gaba daya dama abin da ake nufi da sulhu kenan duk mutane suna rigima kan wani abu in aka ce za a yi musu sulhu to kowa zai yafe wani bangare na hakkinsa amma in ta ce dole sai bukatan ka ta biya ni ma dole sai ta ta biya babu sulhu sulhu shine ka sassoto ni ma in sassoto sai ma da ina sai ma da tsakiya yanzu shi ka ya sake ta ya auro wata ya wannan gurgun na daki ita kuma ta a raba kwana da ita da yadda ake rabawa da yan uwarta to yanzu sai aka ce raba kwana dai babu shi ka zai yanzu da hakkin ta kenan amma da igiyar aure ta ci sa'a za a ce mata matar wani shi kuma wato ya sake ta kawo wata bai samu wannan ba amma dai ya samu dama wannan kwanan kuma ya zura wata shi nan kowa ya samu wani bangare na bukatar sa amma bai samu wani ba to shi ne su da Allah ce fala a alaihi ma an yusliha bainahuma babu laifi shi sulhu a tsakanin su ya kara da cewa wa sulhu khair sulhun wannan ke fa alheri sama da rabuwa da a ce za su yi sulhu shi ya fi alheri sama da ake ce sun rabu an gane ko to ne Aisha take cewa ita wannan aya unzilat fil mar'ati an saukar da ita cikin lamarin mace ta kunu inda rajuli za ta kasance wurin mutum la yastaghfiru minha baya bukatar ci gaba da zama da ita fa yuridu an yutallikaha wa yatazawwaja ghayraha sai ya bukaci cikin ta dan ya auri wata fa kunu sai ta ce da shi la tusallikni wa ansikni kar ka sake ni ci gaba da rike ni wa anta fi illin min nafaqati wal qismati amma abin da ya shafi ciyarwa ko ban kwana to wannan in kaga dama kai da ni in kaga dama kake da ni ni dai bukata ta ce ni ma tabbas fa anzal Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya yace salatu junaha alaihi ba an yi yusliha bainahum kuma aka kaddara shugaban halitta wannan ya faru da ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matarsa Sauda bintu Zam'a ta halalun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da kai gare su sai to ni dai ka shiga bada da rike ni amma kwana na ka je ka ba duwa da dama cikin ka saboda haka kwanan ka aka bai mu Aisha ita dai burin ta ta shiga bada da zama a karkashin igiyar auren annabi sallallahu alaihi wasallam ta tashi ranar tashin kiyama a tutar matan annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a yanzu wanda ba matar annabi ba kila ta ce to ni ne riba a jikin nan da mutum me ya riba zan samu a ta mutumin nan mutumin kirki da za a bara shi shi da wani da zaki aura daga baya a ce a tashin a kiyama wa kuke so a hada ku da shi a aljanna ina zaki jikin su san wancan mijin na farko to wannan shi ne abin da zaki ci ba da shi saboda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idan mace ta aure adadi na mazaje daya biyu uku hudu idan duk sun shiga aljanna a ranar tashin kiyama matar wace ce na farko ko na biyu ko na karku mijinta na karshe da ta mutu a cikin igiyar auren ka shine mijinta a cikin islam ina fata an fahimta in duk mazan ta uku sun shiga aljanna dai to na karshe shine zai zauna da ita waɗancan kuma sun riga sun kuku to kila ta ji wannan mijin nata inda za a fara shi da sauran ta fi ta kusan ta zauna da shi a cikin aljanna sama da kowa to kuka jure ta hakura da wannan in sun bauta Allah sun mutu zai zai sun kike ne zama mutu ta kiyama a can ko babu wani bukatan cewa ga wani abu da zai faru wanda zai baya sha'awata. dan gaba ɗaya can gurin za a sake mata sabuwar halitta kamar wurin aini inna an ana hunna in sha'a faɗi ja'alna hunna abkaran urban asraba a wannan lokacin gaba ɗaya duk ɗaya ake dukkanin su fi sunnin wahida adadin shekaru ɗaya, adadin kurusiya ɗaya, ba wanda za ta tsoro ballanta namijin da ya gajiya da ita wannan shine abin da wannan aya take ɗauke da shi na sako wa in imra'atun kafat min ba'liha nusuzan idan mace ta ji tsoron nusuzan shine bijirewa daga mijinta an gane ko ai taraffa'a alaiha fi tarki mubada'atiha mijinta ya kyale ta yadda baya kusantar ta wa tafsiri fi nafaqatiha yana safasako wajen ciyarwa li bughdiha saboda kawai yana kinta wa tumuhi ainihi ila ajmal minha idan ya karkata zuwa ga wata wadda take kyawu da yake gani aw iraban ko mace ta hango irab wato suna suna bambance nusus shine miji ya ji kusantar matarsa irab kuma shine ya yi mata magana ya jima ko mata magana baya su to wani lokacin in ba ka samun yin magana akai akai wannan zai damu ko da akwai kusanta wani lokacin kuma ko da akwai kusanta in ba magana ba daɗi to in ta ki wancan ko wannan duk za su iya neman aikin in za su iya jurewa to shine falazna alaihima an yusliha bainahuma salaha wa fi qira'atin an yasalaha بتسديد الصاد فيه إدغام السائل في الأصل في الصاد أن غانيكو to shine Allah ke wa sulhu khair lalle sulhu din nan da za su yi shine mafi alheri min alfurqati sama da rabuwa wal nusuz wal iradu wato shi nusuzi da kuma iradi kala ta'ala fi bayani ma jibila alaihi insanu wato shi sulhu da za a yi shine yafi alkhairi sama da rabuwa shine yafi sama da da kuma ma insan Allah kuma sai ya faɗa dangane da halin da aka ɗabi'anci ɗan adam a kai Allah ce wa uhdiratil anfusu shuhha an halarto wa zukata ne a shuhha tsabagen tsarwa ma'ana an ɗabi'anci zukatan bil adama bisa da san ruwa sai dai in mutum an kwaɗaitar da shi roman da ke cikin aljanna sai ya yaƙi wannan rowar ya zanto mai alkhairi amma in ba haka ba kowa ɗabi'ar ruwa akwai ta a tattare sai wanda ya ta lahira kan duniya to shi ne zai ci galaba ya karya kashin bayan ruwa da ke ba shi ne Allah ce wa man fiji ba wula ya samu rufin duk wanda ya yaki rowar zuciyarsa to wanda zai zama cikin masu rabauta ga zuciya wanda bai yake to fa sun masu rabauta mutum asalin rowa kowa ne irin ta wani ka fito ne sai dai wani ya fi karfin halin ya zuciya shi ne ma'anan wa udratul anfus tu ai shiddatul ta bagin ruwa ai jubulat alaihi abu ne da aka tabi an ci dan adam akai shi san ruwa din nan an gane ko an tabi an ci zuciyar dan adam akan wannan fa ka annaha hadratuhu kamar ita ruwa wani abu ne da ke halarci a zuciyar dan adam la taghibu anhu ba ta fakuwa ga barin zuciyar dan adam al ma'ana abin da ake nufi a wannan aya أن المرأة لا تكاد تسمه بنصيبها galibi da wuya mace ta yadda ta kyale rabanta wajen kwana ko rabanta wajen siyarwa kaɗan ne daga cikin mata za su iya yin wannan an gane ko min zawjiha ta kyale rabanta wajen namijinta war rajulu haka kuma miji ma la yakadu yasma'u alaiha bi nafsihi idza ahabba ghayraha da wuya ya iya hakurin zama da mace bayan koya ya riga ya so wata wannan ta fita da cikin zuciyarsa amma dukkaninsu in suka tuna kalmar wa kai to wannan sai ga hankali zuwa ga sai sulhu ya fi dace an gane ku wa in tuhsinu wa tattaku inda a ce za ku yi ihsani wajen zama da matanku wa tattaku kuma ku tsoraki yin zalunci alaihin na gare su fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira to lalle ubangiji ta'ala kabiran masani ne bima ta'maluna dangane da abin ko kuma kabiran mai bada labari ne bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa fa yujazikum bihi sai muku sakamako da shi a gobe kiyama walan tastati'u an فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا فذاك تبقى من دامن آدل في بين النساء أتكان ما تنكو في المحبة وجنسوية ولو أردتم كودا كنكو حيث ba za su iya daidaita su ba yadda take son wanda haka ke son wanda wannan ba zai yi ba to dan haka ta tamilu kullal mayl kada ku karkata karkata ta gaba daya ila allati tuhibbunaha zuwa ga wanda kuke son ta fil qisli wajen rabo ya kasance kun bata rabin da ya na uwarta wan nafaqati ko tiyarwa ku bata abin da ya na uwarta kar ku yi haka fatazaruha dan ku kyale dayar kar ku karkata dan ku kyale dayar kal mu'allaka ta zanto kamar wanda ba ta da miji ai ta turkul mala anha ta yadda za ku eh, maila anha kar ku ku dena karkata ga barinta kal mu'allaqatu kuma sai kamar mu'allaqa allati la hiya ayyun wa la hiya zatu bal al mu'allaqa wadda ita ba ta da miji sannan ku ita ba ita ba za ta tana da miji ko ba za ta ba ta da miji ba kar ku mai da matan ku ma'ana abin da wannan aya take ne daidaita soyayya ta mata a cikin zuciyar mazaje wannan ba zai tafi yiwa ba da haka duk inda Allah ce ai adalci a tsakanin mata adalcin nan kawai cikin ababen nan ne da muka ambata abu na farko annafaka abu na biyu as tukuna abu na uku shine al-mabi ko al-hikma ko al-mabi duk abin da kake sani idan an ce annafaka ciyarwa tayarwa sutura duk ya shiga cikin annafaka idan an ce wato ainihin as tukuna wurin zama matsuguni ɗakin da za tsugunar da su idan an ce shi ne kwana to cikin waɗannan ababen ne aka wajibta maka adalci dole ne ka daidaita su wajen sutura da cewa da shayarwa dole ka daidaita su wajen irin inganci na gida ko ɗakin da za ka zauna da dole ne ka daidaita su wajen abin da yake a ban kwana amma abin da yake ba wannan ba ba a wajen maka adalci to wannan zai ba mu dama mu fahimci cewa ina maganar malamai da ke cewa idan ka auro mace ɗaya ko biyu ko uku to kowace za ka ciyar da ita irin yadda ake siyar da su a gidan idan ka auro ya salaka wadda kullum tuwon masara ake yi da miyar kuka ko ka ya babu to shi za ka yi ta baka idan ka auro yar gidan mai hali tana cin kuskus da salat da furus salat dole sai ka mata wannan suka ce wannan shine adalci a gaskiya wannan magana ba su da abinda ake kallo wajen ciyarwa halin kai ne ciyarwa ba halin ita wanda za a ciyarwa wannan shi ake kallo dan abinda nassin qur'ani yake liyum fitu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usri duk ma'abucin yalwa ya ciyar daga cikin yarwarsa da miji kenan wanda aka kake sa masa arzikin sa ya bayar da gwargwadon abin da yake da shi Allah baya tallafawa rai sai abin da zai iya idan ta gidan mai hali ta saba duk sallah za a so mata tamfa ne za a so mata wani gadda mai tsada kai kuma baka da wannan halin baya ka kire dan albashi ya zaka kaka so mutanen bayar kuri wanda kake da ita ko kullum yana mai wani bihi yanzu ko kowane gogo abin da ke cikin da shi yake yi bawa ba saboda halin ka ake kallo ba hali tun da ko halin ka ake kallo abin za ka yi wa shi za ka yi wa wannan tafsir abin da za ka yi wa wannan shi za ka yi wa wannan tafsir abin adadin kwanan da ka cikin ɗakin shi za ka yi a wannan ɗakin tafsir kwanan matsuguni inda ka je wancan haka wuri da mai daraja haka wannan ba mai darajar wannan wurin za ka ajiye kullum wannan ake kallo sannan kuma su mata su yi hakuri ba a cewa dan yau ina dakin wacce ba zan yawa wacce magana ba dan yau ina dakin wacce ba za mu jira da wacce ba zan yawa wacce mu mutu ba yadda mata suke kafa dokoki kina a cikin ba wai har ake cewa idan mun wula da ko a duko na ba zai ta haka ba wanda ya ta haka Allah bai faɗa mu bai faɗa ba ya halaka ka shiga ciki ya halaka ka zauna ku yi hira dan adadin yin magana adadin yin dariya adadin yin sakin fuska ba ce ba adadin dariya da kawo wacin kawo wacin zama wawan maka to ka da cikin wannan dakin wannan kun shiga kun yi dariya kun yi kuma sai a ce wanda kai ma zo sai ka zama wasa kana abu da haka ba a wajabta maka cewa sai kayan adalci a wannan ku gane inda aka wajabta adalci shi ne wajen wancan abin da muka zana duk abin da ba wannan babu wajabtan adalci saboda haka sai a kiyaye shine Allah ke cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haratu in kun ce ta kowace fuska sai kun yi adalci ba za ku iya ba ko da kun bukata haka ma ba za ku iya ba da haka abin da aka hana ku fala ta milo kullum mai kar ku za ku karkata anan karkata ta gaba daya fata zaruha ku kyale ɗaya da kalmar allaka ta zanto ita ba mai miji ba ba mara miji ba ba yadda ku yi wannan an gane ku wa in tuslihu wa tattaku inda za ku yi gyara shine ku yi islahi bil adali ta fuskar yin adalci wa tattaku ku kiyaye dokokin Allah ta fuskar yadda ba za ku yi zalunci ba fa inna Allah kana ghafurar rahima to lalle Allah ta'ala mai gafara ne sannan ko mai jinkai ne sallati wa in yatafarraqa yughni yughni Allah kullan min sa'atihi وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرقا أما إذا ما زاجي سكر بدا ما ساينسو إذا ما أورتا قدا بي سكر بالطلاق تهنير ينسكي يقول الله كل من سأته to Allah zai wadatar da kowa daga cikin yalwarsa ay fadlihi daga cikin falalarsa bi an ha zawjan ghayrahu ta yadda ita matar Allah ya bata wani mijin daban ba wannan ba wa yarzuqahu ghayraha shi ma mijin Allah ya arzuta shi da wata matar. ma'ana idan an bi dukkan hanyoyin da ya kamata a zauna zama ya sutura dan an rabu ba laifi kai ba rabuwa ba a kawo ta a matsayin maganin farko sai an bi dukkan hanyoyin sun sutura to sai a mai da idan suke magani na karshe kamar yadda laraba take cewa asrul dawa'i alkayyu karshen magani sakiya sai an bi dukkan kowane magani amma ciwo ya rude to sai a sakiya in sai ya rage sai ta amma ba dukkan wani rauni da kaji ba dukkan wani dan maruru ka fara sakiya wata rana sai ka kara girman gyambon jiki to dan haka saki kullun yan uwa ba a daukar shi a matsayin magani sai an bi dukkan matakai sun sutura to sai ai saki in an yi saki a irin wannan hali yugunillahu kullum min sa'i kaga sai da aka kawo maganar sulhu in an kasa sulhu ne sai ai saki sannan sai Allah ya kawo maganar saki din daga baya wa kana Allahu wasi'an hakima ubangiji ta'ala ya kasance mai yalwa da salkihi ga halittunsa fil fadli wajen falalarsa hakiman mai hikima fi ma dabbarahu lahum dangane da abin da ya tsara musu wa hadha taqibu ala sultati rijal fi awwal sura min qawlihi ar rijal qawwamun 'ala nisa wannan kamar yana da alaka ne da fadin da ubangiji ya a farkon sura wajen ar rijal qawwamun 'ala nisa wato akwai Ja'far ibn Muhammad wata rana yana zaune ɗaya daga cikin manyan malamai magabata sai wani mutum ya zo ya ce masa talauci ya dame ni sai ce gari kai aure sai dai ya aure bayan kwana biyu sai ya dawo kuma sai ce abubuwan nan fa sun ci gaba talaucin na ya tsara ya tsanani sai sai so ka sake ta yau ya amfani wannan ka san haka ne ka san zai yi kuma zaka ce ma aure a a da ka zo ka ce talauci ya dame ka na sai ka aure tsammani na kana cikin ma'abuta waccan ayar da Allah yake cewa in ya yakunu fuqara ayyuhum wallahu cewa ku aurar da bayanku mazaje ku aurar da bayanku mataye in ya kuno fuqara in da can talakawa ne kafin su yi aure bayan sun yi yughnillahu min fadli ubangiji zai iya wadatar da su daga cikin falalarsa dan ban na kana cikin ma'abuta wannan aya to kuma da kai abin ya ci gaba sai dai tsammanin kuma yanzu kana nan wa in ya tabarraka yi gudun lahu wanda da yan banta kan kana nan bayan ta ji tura take ta kila a nan arziki ne gudun lahu kullum min sa'i in ba ka kan kana nan wa kana lahu wa sana ta Allah shi wallahi ba su samawati ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا walillahi masu fi samawati wa ma fil abinda ke nuna yalwar Allah din kenan cewa mulkin sammai da kasai ba ɗaya naki ne wa laqad wasayna allazina utul kitaba hakika mun yi wasiki ga waɗanda aka bai wa littafi min qablikum tun kafin ku su ne yahudu da nasara wa iyyakum kuma mun yi wasiki zuwa gare ku ya ahlal qur'an ya kuma abuta wannan alqur'ani wasiyar da muka yi shine anittaqullaha cewa lalle ku tsoraci Allah khafu iqabahu bi an tuti'uhu ku ji tsoron hukubarta ta hanyar yi masa biyayya wa in takfuru kuma mun yi wasiti dai gare ku din da su wanda suke kafin ku cewa inda za ku bijire ma Allah bima wasaitum bihi ku kyale wasitu bihi ku kyale abin da aka muku wasiya to wannan cewa ko bijirewan ba za su cuci Allah da komai ba fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi domin abin da ke cikin sambai da abin da ke cikin kasai dukkan sa mallaka ne na Allah khalqan wa mulkan wa abida halittan sa ne mulkin sa ne kuma bayan sa ne fala yadurru bi kufrikum ubangiji ba zai cutu ba dan kun bujure masa kamar yadda ba zai amfanu ba dan kun bauta masa man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha in mutum ya aiki na dan kansa yayi in mutum ya mummuna ma kuma dan kansa yayi wa kana Allahu ganiyan amida lalle ubangiji ya kasance mawadaci wadatacce an khalqi an khalqi wa ibadatihim wato ba dan yana da bukatan su bane ya halicce su wata hikima ce ta sa ya halicce su ba dan yana da bukatan bauta bai ce su bauta masa a'a dan amfanin kansu ne in sun yi bautar hamidan sannan abin yabo ne shi Allah ta'ala fi ihi bihim dangane duk abin da yake aikatawa ma fi samawati wa ma fil وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الارض da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa gaba ɗaya mallakar Allah ne karrarahu ubangiji ya maimaita wannan magana ta aqidan li takrir mujibi taqwa dan saboda ya karfafawa mutane abin da yasa aka ce su tsorace Allah din wa kafa billahi wakila lalle ubangiji ya isa wakilan mai shaida ai shahidan bi anna ma malahu ya isa mai shaida ta gaske bisa ga cewa abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na shi sai ayar ƙarshe يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي ya وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم إذا أبنجي إذا ما سيكفر بكو أيها الناس يقوم تاني ويأتي بآخرين يكاو وأنسو دبنباكو با بدلكم أمددكم ma'ana wannan duk domin ya nuna mana wadatuwarsa ga barin mu ba abin da za mu yi masa duk abin da muka yi kanmu muka yi wa da bai ya ga dama sai tafiyar da mu ya kawo waɗansu musayar mu wa kana Allahu ala zalika kadira Allah ko mai iko ne akan haka in ya ga dama bal yin hakan shine abu mai sauki ma a wurinsa ba wani wahala a cikin sa to abin da muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada kai wanda muka kuskure ko tun tuban harshe Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وينا نيمان قارن بياني أكد mun yi bayanin kan cewa tun kwanakin baya a cikin darussa sai dai ke koila wani bai ji ba abinda ake nufi da rukuya yana ɗaukan ma'anan addu'a yana ɗaukan ma'anan tofi da za a yi ga mara lafiya yi wa mara lafiya tofi ko a karanta wata addu'a gare shi ko da ba a yi masa tofi din ba da neman warkewa daga wannan illa da ta same shi wannan rashin lafiya shin an yi masa ne don saboda aljani ya shafe shi ko kuma an yi masa ne saboda wani abu mai cutarwa da ya shafe shi kamar maciji ko kunama wani abu mai dafi duk wannan ya halatta a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisai masu tarin yawa da suke nuna haka cikin bukari da cikin muslim da sauran littattafan sunna amma galibi a yau idan an ce rukuya abinda yake hankali ke saurin karkata zuwa gare shi shine fitarwa da mutum aljan ta hanyar da shari'a ta amince da ita galibi wannan shine yau mutane suka fi sani da rukuya amma ma'anar rukuya yana da faɗi har tofi da ake yi ko a shafa a jika duk yana daukan ma'anar rukuya to idan ka ce yaya za a yi rukuya shine ta hanyar karanta mutum wani abu na alkur'ani aljanni ya fita daga jikinsa dubban da malami ke bayarwa farko dai ka gane alkur'ani abu ne mai tasirin gaske dan Allah ce law anzalna hadha alquran ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wato da za a saukar da alkur'ani din nan ga dutse sai dutse ya ragargaje gaba ɗaya saboda jin tsoron Allah ta'ala kuma na biyu ka fahimci cewa aljanu halittu ne bayi ne irin yadda mu ke halitta kuma bayi a wurin Allah kuma shari'ar mu iri ɗaya ce mu da su yadda aka wajabta mana bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su an wajabta musu kuma yadda a cikin mu aka samu kashi biyu musulmai da kafirai su ma aljanu haka ne akwai musulmai akwai kafirai dan sun ce wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasitun fa kanu li jahannama hataba sun ce wa inna minna salihun wa minna duna zalika kunna tara'ika kidada saboda haka Alƙur'ani na da tasiri kwarai da gaske yayin da aka karantar da shi ga bawa musulmi ya ji cewa ya karaya ƙwarai da gaske in dai bawan na akwai imani tare da wannan bawa aljanna ko da mutum ne dan kar yi inkarin abin da shari'a wato ainihin ta tabbatar da shi dan haka malamai suke tsara na dubban da ya kamata a kiyaye wajen yi wa mutum rukuya wanda aljan ya shafa ya zanto an sa shi ya alwala in yana cikin hankalin sa din yadda zai iya yin alwala shi wanda zai karanta masa alqur'ani ya kasance yayi alwala dan saboda shine mafi cikar halin da dan adam ke kasancewa a ciki don annabi zai ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala a galibin halayen sai kan yi alwala ko da yake an samu wani lokacin yaka ambaci Allah ko da ba alwala a ciki amma sallama an zo an yi annabi an ce assalamu alaikum bai ce wa alaikum assalam ba da bai da alwala har sai da ta bango yayi ta yawan sannan ya ce wa alaikum assalam to halin da mutum yana cikin alwala shine akmalul halat to shi ne ya kamata mutum ya kasance a cikin lokacin da zai karanta alqur'ani kuma ya kasance a inda za a yi wa mutum karatun nan akwai ya nisa da sautin mutane ko hayaniyar mutane idan mace ce wadda za a karanta ma qur'ani kada su ke banta daga ita sai mai karatun lalle ya kasance akwai mijinta ko muharraminta a wurin kuma ya kasance tana cikin shiga shiga ta musulunci wadda za ta rufe jikinta to a irin wannan hali idan an zo karanta alqur'ani din zaka sanya mutum ne a gaban ka kana karanta musu inda hali ya kasance bakinka na kusa da kunnensa dan saboda sautin qur'ani din ya rinka shiga cikin kunnensa dan shi aljinin da ke tattare da shi yayin da wannan sauti na alqur'ani ke shiga cikin kunnen wannan mara lafiya aljinin da ke jikinsa zai rinka jin kamar ana yi masa lalas ne da wuta zai tilastu yayi magana idan ya tashi yin magana zai yi akan harshen wannan mara lafiyar ta yadda za ka ji sautin na wannan mara lafiyar ne amma kalmomin da maganganun daga shi wannan aljanar suke abin da ke nuna haka za a ga mutum ya haukace kafin haukacewarsa bai taɓa yin ilimi ba ko na zamani ko na addini amma sai ka yana ta ragargaza turanci yadda in ya samu lafiya ba zai yin wannan turancin ba dan a nuna maka waye ke wannan turancin a lokacin aljanar da ke tare da shi ko mutum ya ta larabci ko mutum ya rinka waɗansu ɗabi'u waɗansu maganganu wanda a ɗabi'arsa ka san wanda bai san abin nan da yake magana akan sa ba to galibi aljanin da yake magana akan harshen mara lafiya lokacin da ake karatun zai rinka jin jiki kwarai da gaske sai da zai ci lasu yayi magana maganarsa in har yayi maka magana to a lokacin nan ne zaka iya gane cewa wani matsayi ne dan zaka iya masa tambayoyi ka gane cewa musulmi ne shi ko kafiri ne idan kafiri ne ya kasance ka wa'azance shi ne musulunta sannan ka ja hankalinsu ka nuna masa haramcin zalunci zaluntar bayan Allah in musulmi ne ka ja hankalinsu bisa ga haramcin zaluntar bayan Allah ka tsoratar da shi wuta ka kwadaitar da shi aljanna ta hanyar haka za ka iya fitar da shi daga cikin wannan wuta ba lalle bane baki ne yi so daya ci nasara a iya so daya ci nasara wani lokacin sai an maimaita sama da haka gurgudan taurin kan shi aljannan da ke jikin wannan mutum kila abin da zai baka mamaki shine ya za ya shi da jikin dan adam ba tare da ka gan shi ba duniyar aljanu da duniyar mala'iku ta sa bamban da duniyar ka ta dan adam dan kai duniyar ka ta dan adam idan aka ce ga zaidu to dole ne ya kasance ga zaidun a gaban ka kana ganin shi kafin ka yadda akwai shi amma duniyar mala'iku ba lalle bane ya zanto ka samu ganin shi da ido duniyar aljanu ko ba lalle bane bai zanto shi ne ka samu ganin shi da ido dan haka ma su aljanu ake kiran su aljinnu qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinni wa idh sarafna ilayka nafaran min al asalin lafazin al kuma shine boyuwar abu ta yadda bai fito fili ba a ganshi shine Allah yake cewa falamma janna alayhi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala laka qala janna bi ma'ana azlama alayhi al-lailu ma'ana jin ana nufin boyuwar abu kenan saboda haka ba ne sai ka ganshi da ido ba kuma aljanna yana shiga jikin dan adam wannan rashin ganin sa Allah ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu la ilaha illa huwa aljanna in tawadda suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su ka da da nassin qur'ani amma cewa yana shiga jikin dan adam wannan hadisin bukhari kenan lokacin da annabi ke yi tafi matarsa ta zo kawo masa ziyara ita ce hafsa bayan ta kammala kawo masa ziyara hafsa dai ko wata bayan ta kawo ziyara ta tashi ta tafi annabi ya raka ta bayan ya raka ta akan hanya sai ga waɗansu mutane guda biyu da suka hango annabi tare da wata mace cikin duhun dare sai suka gudu sai annabi ce ku tsaya kar ku gudu suka zo yace ni ne annabi wannan kuma ta tace ce wanci suka ce habba ya annabin Allah za mu yi mummunan zato ne gare ka yace a a shaydan yana shiga jikin dan adam inna shaytana yajri min ibni adama mujraddami yana gudana jikin dan adam duk inda jini ke gudana duk inda jini ke gudana shedan yana zirga zirga a jikin dan adam kaga wannan nanon dan adam yana shiga a shedan yana shiga cikin me cikin bil adama ta yadda yake shiga tun da shi yakan iya zama iska shi yasa yake da saurin tafiya cikin minti biyar yanzu aljin sai je sokoto ya dawo yanzu an yi kiran sallah kafin a kama ya je sokoto ya dawo yanzu saboda shi yasa ma a hausa ake kiransu iskokai <laughs> to tun da zai zama iya zama iska zai iya shiga ta kowace kafa ta jikinka ko ta baki ko ta hanci ko ta dukkan wata kofa da ke shiga cikin gangan jikin dan adam duk wannan abu ne wanda nassoshin shari'a suna goyon bayansa bai kamata ba kawai dan idan ka baya hararo abu ka ce zaka karyata to ina menene amfanin al-iman bil ghaibi da aka ce walladina bil ghaibi wa qimuna salata ai imani bil ghaibi shine abinda baka iya gani nassi ya labarta maka ba da labari ka yadda kai nassi ya labarta maka yadda da shi to dan haka wannan su ne ladabban da ake lura da su a yi karatun a natse kuma ya kasance wanda zai karatun ya iya karatun qur'ani kuma galibi duk wanda zai rukuya ya zanto yana ɗaya daga cikin zababbun mutane ta fuskar halaye na gari ta fuskar ɗabi'u ba ta aka ya zanto baya sako ba dan ba da baya sako amma dai in an kwatanta shi da sauran jama'a yana cikin mutane na gari a wannan zamanin ko a garin ko a unguwar to an fi sa ran tasirin karatunsa saboda karatun wani mutum daga cikin mutane saboda karatun sauran gama garin mutane to idan an yi haka ana sa ran bi iznillah za a sami abin nan sai dai abin da ya kamata a faɗakar da su masu rukuya galibi aljan zai baka labari to galibin labarin da shaitan zai ba aljan zai bayar akwai ƙarya a ciki da yawa ƙaryar ta fi gaskiyar yawa dan Allah ce wal hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun su aljanu aktharuhum kadhibun mafiya yawancin su makareta ne to don haka kar aljan ya zo ya ce maka ai ma da ka gani akwai aljan a jikinsa wani ma da ka gani mu ne muka shiga jikinsa shi yasa yake ba daidai ba duka je ka gaskata shi kana kokarin fitarwa da wani aljan daga jikinsa wannan aljanin ya zo kuma yana baka labarin an yi abu kaza a wuri kaza wani ne yawa wani sihiri kuma ka zo ka gino akan wannan ko ya baka waɗansu ka'idoji da zaka yi kafin ya fita ila ya je zulma kai sa kai maka yi shirka shi yasa duk mai rukuya to ya kamata kuma yana zuwa makaranta yana karanta tauhidi in ba haka bauta rana sai an masa rukuya <laughs> dan sai aljan ya kai ke baro shi ba mai wasa da hankali dan da irin aljan suna da rainin hankalin dan adam suna da girman kai su baka labari ka yarda wa hu kana rijalun min al-insi yu'zuna bi rijalin fazaduhum rahaqa suna da tabargaza kwarai da gaske shi yasa duk wanda zai mu'amala da wannan yanzu yana da cikakken tauhidi in ba haka ba yanzu sai su cire ka daga ruquya wadda shari'a ta koyar da ita zuwa ga bokanci ba tare da kafar gaba su gina ta kuma kan kare ta kare shi don haka sai mutum ya ba hankali in ka bula dubban da shari'a ta kiyaye sai ka ba hanyar da shari'a ta ce duk labarin da zai baka ba lalle ne ka yadda da shi galibin abin da zai faɗa ma ƙarya ne duk labarin aljan 80 cikin 100 cikin 100 ƙarya ne da wuya ka samu goma sun tsira cikin 100 ya zama gaskiya da haka ba za ka ta haifar lantana ka yi amfani da wannan dan ikhrajul jinn ba kaman karanta alqur'ani din idan karanta alqur'ani an yi shi kuma abu na biyu da ya halatta a yi a iya karanta alkur'ani din da ruwa a sha wannan karantawa a ruwa a sha ba wai za a karanta adadin surori ba ne ana tofa yawon a cikin ruwa a'a ruwan da za a biya mara lafiya ya sha za ka kusanto da shi kusa da bakinka yayin da kake karanta alkur'ani kofin ruwa. hucin da yake fita daga bakinka lokacin da kake lafuzanta alkur'ani ya zanto yana sauka akan ruwa shi abin da ibn al-qayyim ya nuna ba wai zaka yi ta tofa yawonka bane ba ila wani ya ga cewa ba zai iya sha ba wannan hutunka da yana shiga cikin ruwan shi ake ba ruwa a sha ina fata an fahimta amma cewa a rubuta kuma a wanke a sha wannan baya cikin wannan wannan kuma zai shiga wani babin ne daban ina fatan kun fahimta wanda yake cewa shine da maraya a hannunsa aka ba shi maraya ya rike to marayan nan yana da gida wai sai ya dauki takardun gidan ya je wa banki dan a bashi rance ya hukuncin hakan da ya aikata bai halatta ba dan ba dukiyar ka bace ba yanzu zaka je ka ciwo masa bashin da bai jo ballanta na ya gani saboda ka je ka hada alaka da banki kullun ruwa zai shiga ciki karshe in baka biya kan kari ba zuwa kwace gida gida ko ba naka bane ba dan abin da kai iyakacin sunan da zamu iya bashi in muna so mu nema maka mafita a shari'ance mu ce jingina ne to amma ko ba zai karbi jingina ba dan baya da sufar jingina jingina dama ne ya kasance ina son kuɗi a wurinka baka lamince ka bani bashi ba kai tsaye har sai na bayar da wata kadara da za ka rike ka bani kuɗin ta yadda in na kawo kuɗin in karɓi ta wannan ya halitta a shari'anci abin da ya sa muka ce harkar da banki ba za ta karɓi sunan jingina ba dan idan na bayar da jinginar gida ko na bayar da jinginar wani abu aka bani kuɗi to kuɗin nan ba a yarda ruwa ya hau kansu ba a ka'idar shari'a su ko banki ruwa na hawa ana nan ana nan wata rana in dubu ɗari banki suka baka idan ka daɗe baka biya ba wata rana sai sun zama dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyar ko sama da haka ko su kai miliyan to kaga bata zama jingina ba ta shari'a wanda shari'a ta yarda ta da haka sai ka zo ka jefa gidan wannan bawan Allah a cikin hadarin da bai halarta ba to da haka a sakamakon haka muke cewa bai halatta ba mutum ya yi irin wannan duk wanda aka bai wa gida bai halatta bai dauki takardun gidan nan na wannan maraya ya bayar da shi ga banki in yayi yi kokarin ya biya kuɗi ya karɓo kuɗin sa ya karɓo masa gidansa da karshe wa rusulan kada kasasnahum alaikum min qablu wa rusulan lam nakasasum alaik wa kallama Allah Musa ta kalima wannan ayar abinda Allah yake cewa daga cikin manzanni akwai wanda muka ba su labarin ka a muka ba ka labarin su akwai kuma waɗanda ba mu ba ka labarin su ba abin da ayar take cewa ma'ana manzannin Allah suna da yawa waɗansu labarin su ya zo cikin Qur'ani waɗansu bai zo ba sai Allah ce wa kallama Allah Musa taklima hakika Allah ya yi magana da annabi Musa iyakacin yin magana ma'ana ya keɓance annabi Musa cikin manzanni wajen yi masa magana shi da shi ba tare da an sa wani a tsakaninsu ba eh dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to sai darasi na gaba insha Allah ta'ala assalamu alaikum